Albishirinku masu kallon fina-finan Hausa, Nesa ta zo kusa, za ku iya sauke manhajar Amat Entertainment Limited a wayoyinku na Android domin samun sababbin fina-finan Hausa. Dan Allah dan annabi ba ka da Dan Waƙoƙi. a cikinta da alkhairi saɓani ban so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 Amdalla sai ka dawo, Amdalla in ka girma. Mama na dawo. Da sharuɗan Mama na dawo. Amdalla ne, Amdalla ne ya girma. Amdalla ne ɗan gata, Amdalla ɗan girma. Abdallah, ka dawo ashe. Bari Ka zo kai ta nema na baka same ba ko? Ina san wajen nemo abinci. Ina can wajen nemo abinci. Yunwa ake ji ko? da saurin katin ba ajiye kwanan ba. Mama na dawo na ta neman ki. Ina ta ina neman ina fafutukan nemo aiki wanda za mu samu mu rufa kanmu asiri. Wani aiki? Aikin da za mu yi mana wanda za mu samu abin da za mu ci. Mama, ni zai zan da yin aikin. Eh, haba Abdallah, kai dai ka bari kawai, ka ci gaba da karatunka, ka ji ko? ka yi karatu sosai idan ka yi karatu ka gani za ka samu yadda kake so babu wani abu kaka damu da wannan wahalar da nake sha so nake ga ka samu ilimin mai kyau gaji idan ka ilimi ka samu ilimin ka mai kyau da shi za ka samu ka rufa ka samu abin da za mu samu rufin asiri ka kyautata mana mu ji daɗi ka ji ko kai gida mai kyau kai motoci ka tsana a ciki nima idan kai ilimin ka ka ji ko yawwa maza ci abincin ka tukunna maza ka ci abinci ka ci abinci ka je ka cire ka, sannan sai ka wanke fuskar ka sai ka tafi ka je islamiyya ka ko yawwa <laughs> ai gara ka ci maza samu kai Abdallah naka mana to kawo to yawwa mhm. to to maza ka tafi islamiyya kaka tsaya wasa ka ji ko kaka wasa a hanya ka gaida malam idan kun tashi ma kaka tsaya wasa ka ji ko ka dawo gida ka kowa ya kira ka ka jefa eh. yawwa to maza tafi tafi makaranta maza ka gaida malam a da lafiya yawwa kai reza ce a cikin ajihun makarantar kuma kai jama'a yaran nan komai a saka a jihu komai a saka shi a cikin ajihu Allah ma taimake ni na ma ba shi ya yanke hannun ba abin ya tsaya a kaina

wallahi inna na je wurin nan na bi layi eh. saura mutum ɗaya a zo kaina kawai mutanen suka ce sun tashi saura mutum ɗaya a suka tashi wallahi wai sai dai mu dawo gobe Allah kai mu goben sai ka koma ai gaskiya inna mutanen nan suna da matsala wallahi suna ba mu wahala abin yake ni har na riga na yanke shawaran ma wallahi ba zan sake koma wurin a'a za ka koma ai neman aikin haka iki ba a samun aiki da daɗin rai sai an sha wuya ake samu kai haƙuri goban Allah ya kai maka shirya ka sake zuwa aka sa'a sai ka dace sai ka ga an dace ka ji kanka ce ba za ka ji ba yawwa ka je gida abincinka na nan dama haka rayuwar take a sai a hankali ba a samun abu da cikin jin daɗi haka ji daɗi. Da haka yanzu ba tare da ɓata lokaci ba in na so nake mu tattara kayan mu yanzu mu koma gidansu. Haba Abdullah, daga samun gida kuma yanzu sai mu koma. To inna me za a jira kuma? Ai ba a koma sabon gida yau yau din nan ba, ai a wa makota ma sallama. Ma ɗan kyakkitsa 'yan kayayyaki kuma. Hmm? duk da dai ba na son dai a tashi dai sabo turken wawa nan gidan kuma. Ina ai aka samu ci gaba mama ba a barin a zauna a kuma baya. Wannan haka ne to eh haka barin ɗauko baya. Ta ni ba barin ki. za mu zauna? To ai haka abin yake. Bayan wuya dama aka ce sai daɗi kuma. Gaskiya ne, gaskiya ne. Wannan shine ribar addu'an da kika da kina yi. Alhamdulillah. Mun sha wuya baya amma yanzu ga shi abin ya zama tarihi. Mun gode maka. To yanzu kuma wani hanzari ba gudu ba. Yanzu ba abin da isaura. Illa kuma a nemo abokiyar zama. Ka nemi aure. Kai aure kai ma. kaga shi ke da shi ne babban cikar kamalaka ka ɗa namiji gaskiya ne aboki ya zama ai aure dama gaskiya manta ne ban fada miki ba akwai yarinyar da nake so to kuma mun daidaita tsakanin da ita yawa yanzu abin da za a yi zan ɗauko ta in kawo ta wurinki ki idan kika amince da ita sai a magana da iyaye to alhamdulillah na goji daɗi na yi farin ciki wallahi Allah ya sanya alheri je nuna miki ɗakunan da shauran wurin lafiya ta more Allah sanya alheri duk na riga na gama tattaunawa da waɗanda suka dace a game da batun auren kuma mahaifiyata ita ma ta amince ɗari bisa ɗari yanzu kawai abin da nake jira ke kaɗai nake jira ki sanar da iyayenki ni kuma in samu in turo magabatana su yi magana da su ai kai ma ka san ana ɓangaren babu wannan matsalar tuni muka daɗe da shirin hakan gaskiya na ji daɗin wannan magana in dai ko haka ne to ina koma zan sanar da su za su zo kaga shikenan na shiga gida sai na sanar da iyayena gaskiya haka yayi kyau sannan na yi wa mahaifiyata alkawarin cewa zan kai ki ku gaisa da ita yaushe ke da lokaci duk sanda ka tashi sai mu shirya ko da wani lokaci ko haka ne to in ku haka ne zuwa gobe da yamma ki shirya sai yanzu da ke ki tafi Allah ya kai mu ni zan karasa ofis saboda wannan zancen ma kawai nace bari in biyo sanar da ke sai tun yanzu kware kuwa sai mun yi magana olvidé.

ce karama ba irin rikakku ta nan da yake zargi ba amma idan da akwai matsala in kika bani izini sai in je in sanar da ita cewa mu ya haƙuri da juna in yi so ta samu wani ni kuma in je nemi wata ba a haka ba ka a ce na shiga lamarin aure na ɓata lamarin auren ku ni gani nake yi kada ka zo ka aure ta tunda ta kasa maka biyayya kamar ba za ta iya bin ka sau da kafa ba kuma ba haka aziya take ba yarinya ce mai ladabi da biyayya kuma ina da ne insha Allah in ta shigo gidan nan za ta yi mana biyayya to Allah sa sa hakan ne ka je ka same ta haka da wuri? Eh, umma ce ta aike ni wani wuri to bana so in baki gaskiya a nan ki zauna ki ta jiran ta kuma. Amma ai mai sallama ba. Umma da kunya ba ta iya fitowa ba tunda ta shiga ba ki ga daga zaman ta tashi ba. Tashi mu je ka. Shi kana tashi mu tafi. Dalle ne, abu dalle ya girma. abdalladi dan girma ina son magana da kai kai aziza wani irin magana kuma ni da nake shirin fita wajen aiki kai haƙuri maganin ba mai tsaye ba ce Ta ina sauraron ki kuɗi nake so ka bani me zaki da kuɗi kuma? so nake na fara sana'a don na dogara da kaina kaga wani abu ya tashi ba sai na tambaye ka ba hey eh, to wannan ma tunani ne mai kyau amma kamar dubu nawa ke bukata miliyan ɗaya miliyan ɗaya haba aziza ke ce za ki iya juya naira miliyan ɗaya kai ke ma dai da shirme wallahi ai na ɗauka irin dan kasuwancin da mata ke yi a gida da bai kai ya kawo ba da suke bukatar naira dubu goma ko ashirin zaki tambaya haba haba me zai na dubu goma ko dubu ashirin kasuwanci fa na cin kafa zan fara to shikenan naji dan yi shawara me zan sama da kai mu salam. A ka shirya? Na shirya ina. To. Zan tafi. Amma akwai magana da nake so miya dan gurguje. To bismillah. Dama umma Aziza ce ta nemi da in ba ta kuɗi wai tana so ta fara kasuwanci. To ni kuma kuɗin da ta tambaya ya yi yawa nake gani dan miliyan da ta ce in bata ni kuma sai nake gani kamar yayi yawa amma shi nace bari in zo wurin ki in nemi shawara ki gani idan kina ganin ya dace in bata sai in bata ba matsala ito eh ni dai ka san ba zan shiga tsakaninka da matarka ba kuma duk abin da za ka yi mata ba na bakin ciki ko kyashi akan abin da za ka yi mata don matarka ce amma a gaskiya miliyan ɗaya ta yi yawa a dai irin sana'ar mu ta mata ta gida dan abin da bai fitaro sisi ba a dan samu dan kuɗin da za a rike a hannu na batarwa miliyan ɗaya kan ta yi yawa gaskiya ni ma dai abin da nake gani kenan yawa to ba komai ka bar ni jam zan za mu magana da ita to shikenan eh ka bar abin a na zan tafi to shikenan a da lafiya Allah ya kiyaye Allah ya bada sa'a Allah ya tsare shi albarka Kina da fitowa. Yawwa. Hmm, Aziza, dama Abdallah ne yake gaya min cewa kun yi magana da shi ya kince ki jari zaki sana'a kamar miliyan ɗaya haka. Shi ne ya ce to bari zuwan tambaye ki in ji yaya maganar sana'a take. Miliyan ɗaya? Eh mana. Ah, ban tambaye shi miliyan ɗaya ba. Anya ku Abdullah ya ji abin da na faɗa? <laughs> Ai ba wani abu ba ne, in ma kun yi magana. Kin san Abdullah ni ba zai min ƙarya ba. Ya dai gaya min ne ya ce to za ki yi sana'a. To sai na ga jarin miliyan ɗaya ai ta yi yawa. Shi isa na ce to bari in zo in ji kamar me za a sayar har na miliyan ɗaya. Wallahi amma wasa nake mishi. Wasa nake mishi. ai shi kenan ba da. <laughs> yanzu abin da kai adalci kai mun ya za a yi magana da kai ka cika kwashe ka gaya mahaifiyarka me kika dauke ni ne kina tsammanin cewa ina ɗaya daga cikin mazan da ke fifita matansa akan iyayensu ne to bari ki jin gaya miki duk wani abu da ya shafi rayuwata komai kankantarsa sai na sanar da mahaifiyata domin ta sani kana da damar da zaka iya faɗa mata komai tsakaninku da ita ne amma abin da ya shafe ni sirrinmu ne bai kamata da mu yi abu ba sai ka je ka faɗa mata da abin da ya shafe ki da abin da ya shafi koma waye ya zama dole sanar da ita ba zan taɓa aiwatar da wani abu a rayuwata ba tare da izinin ta ba sannan daga yau sai yau idan kika yadda kika ƙara korafi akan matsayin da na ba mahaifiyata a cikin gidan nan to zaman ki a gidan nan ya kare mind it tabbijan ba zai taɓa yiwu ba tun aure bai je ko ina ba ta fara billo miki da wannan iya taku amma ai baki ma san wani abu ba ni ba ban da matsayi a gidan abdullahi ya ganna da daraja da kima a gidansa sai abin da mamansa ta gaya mishi da shi yake amfani hatta da girki wannan in za a gidan nan sai amdaran ta yake so shi za a dafa to ai ba zai yiwu ba domin ba za ta dinga ki mulkin mallaka ba ai biki na san ni ai ba yau ka ta kai ta kai har sai da abdullahi ya kace zai ban saki hmm, ki kwantar da hankalinki ki zuba ido ki ga abin da zan yi ki koma ɗakin ki ki shiga ɗaki ki ci abinci ki natsa koma ɗakin ki kasuwanci? Ai, na ji ka ce min kuɗin sun yawa. Ni na riga mana da ci. Ka ba Aziza. Ke baki san wasa ba? Daga zaulaya sai ki tattala ki adana kar ki bari su lalace kai amma na gode Allah dai saka da alkhairi I love you sweetheart <laughs> one million Na gode Allah ya mu Aziza, baki ɗora mana komai ba gashi rana ta yi. Wallahi umma yau a gaje nake ban ji zan iya taɓa ka komai ba. A baki jin daɗi ne? Lafiya ta kalau, kai ba na jin ne. wato ba za mu ci komai ba kenan a gidan amma ni fa ba ba bace a gidan nan duk wanda ya matsa yana jinwa to ya je kicin ya girka da kansa aziza kin san da wa kike magana nan ko ni kike ga wannan magana da umma nake magana mana lalle da ni kike zancen kin ji ko da yake faruwa ku a gidan nan yanzu na me fa umma aziza aziza gaba ɗaya yanzu ta canja hali ba irin halinta da aka santa da shi da ta zo ba gaba ɗaya ta canja yanzu abubuwa take yi wanda ba ta zo da shi ba yanzu ta canja hmm? yarinyar nan wai kawai ta je na same ta tana zaune a falo tana ta karance karancen takarda na mata ta tashi ta ɗora mana abincin rana tun karyawar safe rana ta riga ta yi ta yi mana abinci shikenan wallahi yarinya nan ba dan na kai hankali na nesa ba abinda da tsaki na ma za ta yi ta faɗa min abin da ya faru to amma ni ba haka ta gaya min ta faɗa min cewa ba ta jin daɗi ne shi yasa hakan bai samu ba kuma umma idan zaki yi la'akari da yadda yarinyar nan take da wani a gidan nan ai ya kamata ki mata wuzi to wato bin bayan ta kake kenan ko ba haka bane umma kawai dai shawara ta umma shine ki daina shi shigewa yarinya saboda kin ga matan yanzu su ba ma so suke a rika hada su da uwar miji gida ɗaya ba haka ne amma ita yarinyar nan ta yadda ta amince kuka na gida ɗaya amma kuma duk da haka bata tsira ba eh gaskiya ne gaskiya ne na daina shige in Allah da na daina shi ya fi umma saboda bai kamata a ce kina bata ranki akan dan kankanin wani laifi da sirkar ki za ta yi to na ji

wallahi umma ta fiye ƙorafi akan magana abin da bai kai ya kawo ba gabaki ɗaya sai ta yi mutane su ni da nake yini da ita an nake ganin komai wallahi ba dan ina kai zuciyana nesa ba da tuni makota sun zo sun raba mu gaskiya ni dai na gaji wallahi abai da kai mantuwa ba abu da daɗin rai bai ya zuciya ba matar ka ba za ta fi mahaifiya ba abu dalla ne abu dalla ne Aliya, na gode sosai Allah ya saka da alkhairi sai kin gani. <laughs> Ke kirki ne da ke? Ni dai nan damu da ke na zo inda kike. Ki yi hakuri. Ni ma za ki gani na zo. In ma na zo akwai magana da nake so ne da ke. To shikenan sai na ganki. Allah ya kawo ƙarshen zaman ki da wannan ulsa. Ke ma dai kya taya ni addu'a. Wannan ai ta wuce ulsa sai dai ah. <laughs> ta typhoid. Ɗawa ta Aziza. Tsaya mana. Me zan miki? Gidan ku babu manya ne? Da ke ban kwa miki biya ba gidan ku. Kika mare ni? An mare. Ramawa zaki? Ashe haka kike? Ashe baki da tarbiya? Nace ashe baki da tarbiya mara kunya fitsarariyar banza? Ni ki dun za ku gaya irin wannan zancen? Wallahi sai kina dama wannan marin da kika yi. Yo bari yanzu. Sai dai ku yi Ha Allah ko mu gani. Gani da ke da. shashashar banza mara tarbiyya na gaji da zama a gidan nan na gaji da abin da mahaifiyarka take min abin ya kai har ta sa hanci za ta doke ni tun da nake ba a taɓa doka na ba a gidanmu Kaka ku ba zan bar wata tsaya tana doka na ba na san da ni a matsayina na mijinta sai san irin matakin da zan dauka ta ce maka na da keta ta dukan ta ta ce nayi. ta ce kin kama ta da duka kuma matsayin kin mahaifiyata hakan ba zai baki daman kawai dan matata ta miki laifi ki kama ta da duka ba shine ta gaya maka na da keta ta shine ka taho a fusace ka zo za ka rama mata ka zo ka rama mata na ce gaskiya fa inna ba ta saku ba zaman ki a gidan nan ba dole ba ne dama tausaya miki ne na ganin ɗauko ki a can gidan na dawo da kenan ta haka kawai ki tattara kayanki ki koma can tsohon gidan ki cigaba da zaman ki haka ne haka ne abdullah idan kai haƙuri ma zan ban muku gidanku ka ji ko dama zan tashi in ban muku gidanku idan kai haƙuri yau da yafi eh zan tashi zan ban muku gidanku Abdalla. Ni wa haka. Abdalla ka tuna. Ni na ɗauki cikinka wata tara. Na sha ka. Na shayar da kai, na sha ɗawainiyar haihuwarka. Na shayar da kai shekara biyu. Ba na ci, ba na sha, ba na iya bacci. ka ba irin wacce ban yi ba. Saboda in ga ka zama mutum na gari. amma ni kaiwa haka abdallah na gode to ina so in shaida maka abdallah daga yau ni ba uwarka ba ce ka je ka nemi uwarka da ta haife ka ba ni ba kai ba ni ba kai abdallah ka je ka nemi uwar da ta haife ka Thank you. ka je ka bata hakuri bai kamata a ce ta tafi ba Dan Allah ki bata wannan shine farkon haɗuwata da kai Kabiru bayan an kai ni asibiti bayan na samu kwanciyar hankali da natsuwa da jin daɗi sai gashi ya biyo ni ya sake tayar min da bakin cikin da ya wuce tuntuni ya samu da bakin ciki sababbin to amma ina haka ne kamar da kika faɗa abdullah ya yi matukar kuskure ba kaɗan ba amma ina ki taimaka don allah don Allah ki yafe masa kabiru abdullah abdullah ina kaga ka san abin da nake so da abdullah ya zama dan goma yanzu don Allah mu nemi hanyar zamu yi tsakanin shi da inna gaskiya gaskiya kika faɗa ni ma yanzu tunanina ne ya za a mu daidaita abdullah dakata a hakullin uwa ta gari so take ta share wa ɗanta hawaye har abada fatan nake in zame maka uwa ta gari kakka sare min gwiwa kabiru akan abin da nake niyyar aiwatarwa lamarin abdallah ba zan taɓa share maka hawayenka a kansa ba ka daina zubar da hawayenka a banza akan abin da ba zai samu ba to to amma umma a ah! ina da Yaya jikin nashi? Wato gaskiya jikin Alhaji ya yi tsanani. Likita, me ya same shi? Wato zuciyar Alhaji ta kusa ta buga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaya min menene shi ai maka shi dan Allah. Mama da gaske ne akwai abin da nake da yawa a gurin ki. Maman kin kike min shi ko na abinci ba za ki ba. Ga min shi zan iya maka shi ko ma menene wallahi. Mama, tun magana ba ta wuce guda ɗaya ba. Ina ta roƙon ki tun a gida ki yafe wa ƙanina Abdallah kin ki. Kin ki. Shi ne matsalar ya kawo ka haka? In dai shi ne ni kan na eh? yafe. Na yafe masa. Allah ya yafe mana. Na yafe masa Allah ya baka lafiya. Wanda ta Cewa ce ta haife mishi ba komai komai ya wuce. Alhamdulillah! Ayyana! Kana nufin kawar ke? Allah! ya saka da ba ba. alhaji gaskiya baki na ba shi da kalmomin da zan iya amfani da su wajen yi maka godiya sannan ba da wani abu da zan iya maka a rayuwa wanda zan iya saka maka wannan halaccin da kai mu na gode allah ya saka da alkhairi abdullah ni da kai mun riga mun zama yan uwa yan uwa ma na jini sannan ni abin da nake so ka sani shi ne dan uwa baya buƙatar ya saka wa dan uwansa da abin da ya masa na alkhairi sai dai mu gode wa Allah kawai Allah kuma ya kiyaye na gaba kuma alkawari da dauka iyali da kowa da kowa na shaida ne na dauke ka aiki a kan za mu dinga aiki tare da mu na gode Allah Allah ya saka da Assalamu alaikum. Amin wa alaikum assalam. haka da baka wani mutum ne da ya zo yana son ganin ka wani mutum eh. ka san shi ne ban san shi ba amma dai ne mai tambaya lafiya ya ce ganin da yake maka yake so ya maka yana da matukar muhimmanci a su ba da mutu a masa yi alheri Umma bayan tafiyar ki abubuwa alaikum salam alhaji barkan ku dai barkar zuwa bismillahir rahmanir rahim kana lafiya lafiya na sai dai bawan Allah ni ban san wannan fuskar ba Allah sarki gaskiya fuskar ba bakuwa ba ce a gari amma a gurin ka kai alhaji bakuwa ce to amma lafiya lau alhaji ina neman wani yaro ne abdullahi na je gidansu aka ce ya daɗe da tashi amma an shaida min cewa yana aiki a ma'aikatar ka to na je can kamfanin ban same ka ba aka ce min kana gida shi yasa na zo bincika alhaji domin akwai magana muhimmiya tare da ni to ga abdullahi kuma kani ne Allah da iko yake yaro kai ne abdullahi eh ni ne sunana baba dashi alhaji shekara biyu da ta gabata wasu mata biyu sun zo na neman wata bukata. Wannan ya a Aziza wata ɗaya kenan da yin bikinta amma ba ta da wani martaba a wajen mijinta saboda mahaifiyarsa ta kwashe ragaman komai a hannunta sai abin da take so za a wutar a gida. Shi ya sa muka zo ka taimake mu. Gaskiya. yanzu so kuke a fidda ita daga gidan tabuwa duniya ko kuwa so kuke a juyar da hankalin yaran ya daina jin magana ta kwata-kwata mun fi so a raba su ya daina jin magananta a kwato mana ragaman komai a hannunta ya dawo hannun haziza za a kwato wannan ba matsala ba ce za mu yi aiki kuma za ku ga biyan bukata malami alhaji bayan na yi aikin raba wannan yaro da mahaifiyar shi gaba ɗaya na ji duniyar nan ta yi kunci ban taɓa yi mu wani aiki na yi na dama ba sai wannan a sabili da haka ne ma gaba ɗaya na tuba na kona kayan kuma na yi alkawarin cewa duk inda yake zan neme shi domin ya fi mani yaro don Allah ka yafe ma na yafe maka amma ka sani na yafe maka ne ba don komai ba sai dan nima na sami yafiya daga wajen mahaifiyata gaskiya amma ka sani ka cutar da rayuwata ka lalata min rayuwa ka sa na aikata laifin da ba zan taɓa yafe wa kaina ba baiwar Allah don Allah ki yafe mu sakamakon abin da na aikata tsakaninki da ɗanki na yafe maka amma ni na san abdallar da na sani da ɗana ba zai kore ni ba sai dai sakamakon abin da ka yi gaskiya ne ni ne musabbabi abdullahi zan kare ka da wata magana ka saurari kyau da kunnen basira bokaye da masu sihirce-sihirce suna cin galaba akan mutane irinku masu sakaci da aikin ibada na yi galaba a kanka ne sakamakon kasalar da kake da shi wajen yin sallah akan lokaci haka kuma kana kwanciya bacci ba tare da tsarki a jikinka ba in har ka kiyaye da wannan abin da na gaya maka har ka koma ga mahalicinka babu wani sirri da zai yi tasiri a cikinka kaji gaskiya magana kenan alhaji Na bar kin ga halin mutane ko mm-hmm. sukan biye wa zuciyarsu akan dan wani abu kankani don jin daɗin duniya su saba wa mahallaci Allah mm-hmm. Allah ya kyauta Allah ya kyauta ta kabiru ina ina neman wata alfarma a tattare da kai to Allah ya sa ah, alfarma ko ba wani bane so nake a hada Abdallah da hafsa <laughs> ni har sa da kasa magana ina ina tsakaninmu da ke babu neman alfarma ai da ni da dan uwana abdullah umarni ya kamata ki ba umarni ya kamata ki ba ba ki neman alfarma ba kuma wannan abu na ji daɗin sa Allah ya sa haka ya zama mana alkhairi gaba ba kuma kin ga hakan shine zai da karfafa dankon zumunci a tsakanin mu gaskiya ne ina ina neman wata alfarma a gurin ki wace irin alfarma fa Hafsa so nake yin an ɗaura auren mu da ni da Abdullah ki dawo gurin mu da zama ƙorafi bai karɓu ba ki gaggauta canja wani Iman, ba inda zan tafi kin ji ko kin ji ko to hafsa kin ga ƙuri'a ta zama uku kin ga tarin jayi taki Allah a to haka ne ina nima ki sa da ƙuri'a ta dan nima ban yadda ki tafi ba to kin ji ko haba yaya ai wannan son kai ne ko <laughs>